Wannan batu ya fito ne cikin wani rahoto da hukumar ta fitar wanda ta bayyana dalilin ta bisa ga hauhawan farashin kayayyaki da faduwar farashin mai da kuma rashin ayyukan yi a kasar hada da matsalolin shugabanci sai kuma annobar corona da ya kara da bebe lamura. Kasim Kurfi ƙwararre ne kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya. Idan ba manta ba bajet ɗin da muka shiga na wannan shekarar gwamnati tana da gibin kuɗi na sama da tiriliyan biyar kuma kamar yadda suka tsara nan da shekara uku za ta ci gaba da waɗannan wannan gibin kuɗin so diba da bashin da wannan gwamnati take ciki da wannan gibin da za ta ƙara shine take ganin lallai ne a samu wata hanyar da za a rika samun kuɗaɗen shiga na cikin gida don su rage wannan gibin shine take gani inda ya fi sauki a sa wannan wannan eh gaskiya ne haka amma abin lura shine ƙara wannan kuɗin kuma zai ƙara ƙaro matsaci ga talaka saboda idan ka diba za ka ga kawo farashi ya yawa ga kuɗin wuta ga kuɗin mai kuma a ƙara wannan to gaskiya za ya ƙara kawo tsanani ga talaka so shawara dai gwamnati ta nemi wata hanya ba wannan ba Hukumar da ta bukaci gwamnatin Najeriya da ta gaggauta sake fasalin tafiyar da tattalin arzikin ƙasar da aiwatar da sauye-sauye da za su bunƙasa masu ƙanana da matsakaitan masana'antu da kuma samar da ayyukan yi lamarin da mai sharhi kan tattalin arzikin ƙasa har ilau Dr. Isa Abdullahi ya yi tsokaci a kai. Idan gwamnatin za ta yi ni abin da nake ba ta shawara ne, ta yi la'akari da duk abin da zai zo kan talaka tsaye to a ɗauke shi ko kuma a kawo a maye gurbinsa da wani abu. Gwamnatin idan za ta ƙara valo a tax ko za ta ƙara nemo kuɗaɗe ta ɓangaren haraji akwai manya-manyan masu kuɗin ƙasar nan da yawa fa wanda ba su shiga harajin ko suna cikin harajin nan fa kusan ba harajin suke biya ba wasa ake yi ba karɓar shi ake yi yadda ya kamata ba muna sanin yadda mutane a ƙasashen turai suke biyan haraji na gaske to gwamnati in za ta karɓi haraji ta karɓa a wajen waɗanda wadatattu ne masu hanshakan dukiya a cikin ƙasa ina tabbatar muku za a iya karɓan haraji daga wajen waɗanda ya kamata su biya harajin a Najeriya talaka bai bukatar ya wahala to mu ɗauki wa'annan matakan domin haraji ba wasa bane daga cikin shawarwarin da hukumar ta baiwa Najeriya dai har da ƙara harajin VAT da ake ɗorawa akan kayayyaki da ake sayarwa wanda ake biyan kashi bakwai da rabi a yanzu zuwa kashi goma nan da shekara mai zuwa da kuma kashi goma sha biyar nan da shekarar dubu biyu da ashirin da biyar batun da bai zo wa 'yan ƙasar musamman 'yan kasuwa da daɗi ba. Sunana Bashir Abdullahi Danwudil daga nan kasuwar Usai Market. To shi dai wannan al'amari an daɗe ana faɗa mana wasu abubuwa wanda suke a ce mana ko za a ƙara kuɗin mai don aiwa talaka wani abu ba ma gani a ƙasa. Sunana mana zakariya tela kasuwar musayi market. To a gaskiyar magana idan aka ƙara haraji ko kuma aka ce a biya haraji a ƙasa kan talaka zai kuma shine gaskiyar magana. Saboda misali kamar yadda man fetur aka ƙara wa kuɗi yanzu still kan talaka ke koma. To ko a shekarar da ta gabata gwamnatin Najeriya ta ƙara farashin kuɗaɗen harajinta na VAT daga kashi biyar cikin ɗari zuwa kashi bakwai da rabi cikin ɗari. lamarin da bai yi wa dubban 'yan kasar daɗi ba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.